a wannan gari mai albarka na sakwato a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatu a zuwa kurana cikin ka cikin fitaccen littafin nan al'itaqan fi ulumil qur'an ta malam jiyu'i rahimahullahu ta'ala wanda ke gudana a lokaci irin wannan safiyar lahadi yau muna lahadi sha bakwai da watan shawwal da shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya ana karatu a kuma wannan shi ne karatu mana nawa na ɗari uku da arba'in da biyu a cikin karatukan da muka yi a cikin wannan littafi mai albarka muna karatu a cikin annabu usani wal arba'u nau'i na arba'in da bakwai ko kogami na arba'in da bakwai wanda ke bayani akan annasku naskul qur'an ko naskul sunna bil qur'an abinda zai shafi naskul gaba daya mala ya kasa mana shi kashi kashi ko wani kashi da abinda zai bayani a cikinsa ya yi bayani na ɗaya game da ma'anoninsa na biyu game da aukuwarsa haka haka haka har aka zo kan na bakwai shine annasu fil qur'ani ala thalathati qawli cewa nasu a cikin alqur'ani ya kaskashi uku na daya ma nusika tilawatuhu illa mun bayanin ma nusika tilawatuhu wa hukmuhu ma'a wanda aka shafe karatunsa da hukuncin hukuncinsa gaba ɗaya. wannan shine na farko ƙarƙashin wannan eh, bazi na bakwai shine wa tilawarsa ko wa hukumu ma'a wanda aka shafe tilawarsa da karatunsa gaba daya ya kakkawo su sai na biyu shine ma hukumu hu duna ke wanda aka shafe hukuncinsa ba tare da tilawarsa ba haka ne ko sai na uku ko wanda aka shafe hukunci amma tilawar na nan ana karatu a cikinsa muke aiko shi ne muka ce zan fara da farkon sa na biyun shi ne manu hu a addarbu tsani haka ne ko manu suka hukumuhu nuna tilawa. haka yake shi ne muke cikin sa ko to bari mu fara da kawo na biyu bayan ma ya kama na ka hukumu hu wa tilawa. to da an shafe hukunci ko an shafe tilawa ya gabata karatunmu ne ya gabata nau'i na biyu shi shine addarbu zani ma nufi ka hukumuhu dole tilawatu bi wanda aka shafe hukuncin amma banda tilawa ma'ana ita ba a shafe ta ba tana nan ana karanta amma kuma hukuncin ta an shafe kamar ya yi mana biyu halin mu'minin alal kitab in yankun na yakun minkum 20 sabiruna yadribu bi asiri قالوا من في عن شر شيء كما من ذلك الآن فقط الله عنكم وعلم فيكم وعن فيكم ضعفا فإنكم منكم مئة صابرة تغلبوا مئتين والله في شافي وجه قبري تراك محل الشاهي وانا الشافي حكمت الآية من تفرقوا أما كراتنت الآن على القرآن أنا ما ليس هو هذا الدرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة wannan ɓangare wannan kashi shi ne wanda ke da littattafai da aka wallafa don littafin da aka wallafa kan nasar ko sun kuma da hankali ga waɗannan inda ba ka ana karanta aya ba a aiki da hukuncin da saboda an shafe hukuncin yake to mafi yawan littattafai da aka rubuta na nasar kusan dukkan su akan haka ce magana وهو على الحقيقة قليل جدا ليس بس الحقيقة sun karanta ba da yawa amma mutane yi ta saka abin da ba na saka yi ta sakawa sai su yawaita ya ce amma hakikatar lamarin an tantance an bi kididdige bisa ga ka'idan nasu ya ce za ka fita da waɗanda suka cancanci nasu kan ayoyi ne kalilan jidda an gane ko amma idan muka shiga aya ɗaya akwai aya ɗaya ayatul sai ana cewa ta shafe ayoyi kusan ɗari aya guda ɗaya an gane to amma irin wannan duka malam ya ce hakikatar amma bayan tantancewa to yana bayyana cewa hakikanin wanda ke shiga cikin nasarar ayoyi ne kalilan wa in akthara nasu fi tidadil ayati duk da cewa mutane sun yawaita kirga ayoyi cikinsa amma hakikatul amr ayan da suka cancanci zamantowa cikin nasar kalilan jiddan yace fa innal muhaqqiqina منهم فإن المحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن العرب جسم أتكلم شيوا من المحققين كما القاضي أبو بكر ابن العربي ke da ahkamar Qur'an malamin Imam Al-Qurtubi fitacce cikin mazhabar Malikiya Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullahu ta'ala yace mayyaza zalika wa atqanahu ya rabe akan kuma ya ita kana ta ya kyautata shi hakan na da littafin sa sannan ya rabe wanda suke hakikanin nasu din ne na hakika wanda kuma malaman suka ce nasu ne amma babu nasu a cikin sai ibn al-arabi ya rarrabe su ba shi kana ya inganta wannan aiki wallahi aquluhu shi kuma abin da zai ce shi shine littafin nan namu ne imanar sunuki ne ni ko abin da zan ce inna aure allazi awradahu al-muktiruna aqsamun wannan shi shine nashi Ya ce abin da yawan mutane masu yawaitawa su ne al Runa, waɗanda suka yawaita shigar da ayoyi cikin nasab yace su ma abin da suka kawo kashi kashi kashi kashi ne ga sanan zai kawo Ya ce laysa min an-nas fi Ya ce wani ɓangare da suka kawo asali ma bai cikin nasab amma sun shigar da shi gaba ɗaya ma zai cikin nan shi ne take da farko akwai waɗanda zai kawo su ba gefen na su fito ba ya ce to wani ɓangaren kwata-kwata ba su ma da alaƙa da nan ga su kuma wala lahu bihi ma alaƙa bai da wani alaƙa ba sa cikin nasu la mina laysa min an fi shai wala mina at-takhfif haka nan ba sa cikin tafsir abin da aka yi tafsir kuma a ce ya mai nan ke cewa wani lahi ala nasi hijjul baiti sai ce man istata ilayhi sabila kaga man istata ilayhi sabila takfisi ne daga cikin dai Allah ya ce wani wajaba kan mutane fi aikin haji kaga an zai anan kun ga mana ta wani wajaba kan kowa da wanda ke da zarafi da wanda ke da zarafi kamar da aka takfisi aka ce man istata ilayhi sabila kaga wannan takfisi to wasu sai su zo irin wannan sai su shigar da shi cikin nan sai sai mani sana ilahi sabila ya shafe walillahi ala nasi hajjilo da hannun mun gaba shafe ba aka an cire wasu an ce an ɗauke hukuncin a kan wasu wannan ne tafi shi ko nasar an ɗauke hukuncin kan kowa an zo da wani sabo kaga suna da bambanci yace to wani bangare la minan nas laysa minan nas fi shay wala min at-tasrif wala lahu bihima alaqatun biwajhin min al kuma bai da ma alaƙa da nasa ɗin da taksisan ta kowace fuska ina bi wajen milanu bai da alaƙa da sun ta kowace fuska kazalika ga misali wasu sun kawo taksi a matsayin taksis amma yake bai da alaƙa da taksis bai da alaƙa da nasir amma kuma ko da tafsir ma bai da alaƙa ba da na nasir amma wasu ya shigar da ita yace kamar da Allah ke cewa min ma razaqnahum kuwa. Allah yake yi wa da suke masu imani Allah ya ce hudan lil muttaqin alif lam zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin wannan littafi ne ba mu shakku a cikin sa sai ce shari'a ga masu tsoron Allah duwa ya masu tsoron Allah sai Allah ya ambace su tare da yaba musu su ne allazi ne yi minu na bilagaibi da kimu na salata a mai ma zalla a mai ran da suke yi mani da gaibi suke tsaye da sallah kuma suke ciyarwa da abin da Allah ya azarta su sabon aya ta zo mun babu yabo haka nan inda Allah yake cewa an fi komin ma razaqnahu allazina amanu an fi komin ma razaqnahu ku ciyar daga abin da muka azabtawa kaga ku kiyar ku baya daga abin da muka azabta sai wasu ka fahimci cewa to wannan aya tana umarni ne da a ciyar kawai ba tare da an ƙayyade maka ga abin da za ka fitar ba ba tare da an ce ga waɗanda za ka ba ba ba tare da an ce ga lokacin da za ka bayar ba iyaka kawai ka ciyar da abin da ya sauwa a muke. Duk ce ta wannan shi ne umarni na farko kafin a saukar da zakka an gane ko kun gane bayanin da ka gizo sai suka ce wannan aya da makamancinsu mansukhatun mansukun bi ayatin zakka suka ce da Allah ya saukar da zakka to sai zakka ta shafe wannan aya cewa ku ciyar daga dukiya ku da ba kayyade ba ba ce ga abin da za ka fitar ba ba ce ga lokacin da za ka fitar da shi ba ba ce ga lallai su waɗanda za ka ba ba aka ce to wannan ya zama an baka da farko cewa aka kawai ka ci da dukiyar kawai ka ɗauki duk abin da ya tawaga na dukiyar ka ka bayar shi daga baya ya Allah ya saukar da wajibin zakka sai su ke da zakka ya shafe cewa wa an fi kumin mara zakka an ga ko Wannan shi ne abin da wanda ka misali ya farko ya ce wa laisa ka zalika alhalin ba haka ba bal huwa ba wannan tsaya tana nan tana wanzuwa hukuncin tana nan yana tabbatuwa ku da dukiya ku kike nan da zarka ba ba zarka za ku ce da dukiya ka isa fidda zarka ba ka isa fidda zarka ba wannan wajibci na aya ya hau kanta domin ko ba ko dole ka fitar da dukiya ka ce da iyalai kaga wajibi ne akan dole ka fitar da dukiya ka ce da waɗanda ya waje ba a kanka akwai kuma fitarwa na mustahabbi ba zarka ba ko ka fitar da zarka ko ba fitar ba ka fitar da zakka ba aka samu abin da ake bukatar taimako kaga na za ka fitar da taimako ko baya za ka fitar da taimako ga wannan kyauta abu ne wanda yake ya kunshi komai da komai ba sai zakka ma tana ci ya sama da yake ammal ula fa innaha khabar bi ma'rad al-sadaqa aya ta farko ita ce wani mara zanahun mai tukun aya suratul Ya ce to wannan labari kuma cikin yabo cikin yabo da aka yi musu a cikin labari aka yabe su cewa suna ciyarwa su sabilin layi kuma dama daga cikin ka'idan nasar annaska baya shiga labari labari ne yake labari ya san tsabe kunshuwar hukunci ba a nasar bai shiga domin nasar da labari kare tawa ne a ce zaini ya zo a ce zai ya zo an rubuta zai ya zo sai a zo a ce za an shafe wannan labarin zaini bai zo ba ga akwai matsala wannan shi ne zai nuna karya da labari shi sai sama nan ya ce wannan yana cikin khabar ne fa innahu eh, fa innaha khabarun fi ma'arad sana'ibi alaihim bil infaq wa zalika yasluhu an yufassara da zakati wa bil infaq ala al ahli wa bil infaq fi al umur al mandubati kal i'anati wal izah yace eh, tunda aya tana zo ne kan yabo zalika suluhu yana inganta an yi fassara mai zaka ana iya cewa zaka ake nufi domin malamar tsana wani fi kona suna cewa daga abin da kuka azurta su wanda ya bada zaka ya ciyar daga abin da Allah azurta kaga zaka na shiga abin da ya fake alal ahad haka nan duk wanda ya ciyar da iyalansa ya ciyar daga abin da Allah ya azurta shi haka nan fil umurin manduba duk wanda ya ciyar da dukiyarsa cikin abubuwan da ake so ya ciyar mu mustahabbi kamar taimakon masallaci ko taimakon masu karatu ko wani abu haka ita to shi ma ya ciyar ya yi tsofaki fi sabilin lafi yake kalfi a ana kamar taimako wani izafati da saukar da bako da saukar da bako duk waɗannan suna cikin hanyoyin ciyarwa na kaga kenan hanyoyin ciyarwa duk waɗannan ba ka cewa an shafe domin an wajabta zakka sauran da ba a wajabta ba su ma sana ya ce wa laisa fil ayati ma yadullu ala annaha wajibatun ghayru zakka babu abin da ke nuna wa cikin ayar cewa nafaka ce wajiba ba zakka ba daga ba abin da ke nuna cewa ai wajibi ne na haka an wajabta mana shi da dukiya daga baya da zakka ta zo ya ka ce to wajibin ya tsaga daga can ya koma zakka babu ita aya tana magana ne akan ciyarwa umuman da na wajibi da wanda ba na wajibi ba ya ka ga wannan nasu babu wal ayatu thaniya ita kuma aya ta biyu yasluhu hamluha ala zakka yana iya yiwa a ɗauke ta akan zakka da Allah ya ce an fi gurin ma razaqnahu wa qad fussirat bi dhalik kuma kuma sun fasara ta da zakka ba za ka idan dama zarta ake nufi kuma kace zakka ta shafe ta a ga ba komai ba dama ayar zakka take ne kuma kace zarta zakka ta yi na da tare kenan babu wasannan wannan da yake nan ga wani misali a ga wancan misali da ya kawo zama da zanna mu yanke ƙoni waɗanda suka kawo da matsayin nasa cewa ayar wajibcin zakka ta shafe wannan aya ya nuna wani ba haka ba ayar wajibcin zakka tana nan wannan aya ita ma tana nan idan ya zama na zakka an wajabta ka to wannan aya ta kunshi abubuwan da ba zakka ba akwai na wajibi kamar ki da iyalai akwai na mustahabi kamar na taimako da ba da tallafi daga zuwa da mawaji wajibi kuma duk sai shiga cikin yamma da zakka wannan kenan ga wannan misali wanda shi ma ya kawo karkashin cewar da malam ya yi misalan da malamai ke shigarwa wanda baya cikin nasir kuma baya cikin tafsir wala ma wala lahu bihima alaqatun bi wajhin min al-wujuh kace to ga wani inda Allah ke cewa alaysa Allahu bi ahkamil hakim ashe ba Allah bane mafi hukuncin masu hukunci kaga alaysa Allahu bi ahkamil hakim kaga istifham takalili an gane tabbas Allah shine ahkamul hakim Allah shi ne ahkamul hakim kaga mun da sai ne to amma idan aka ce eh, mai jakunta sai suka ce to cewa ne alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ko suka ce ya nuna cewa a fita bakin kafirai wai aya ta kunta abinda ke magana kai abinda aya ta kunta ba wai ma'anar da aya take dauke da shi ba kaga ma'anar da aya take dauke da shi Allah shine ahkamul hakim wannan kuma kuma bai wa ainihin sai suka a abin da ta kunsa cewa da aka yi Allah shi ne ahkamul hakimin kamar ana nufin cewa duk wata matsala tsakanin ku da ba ka mu mu ba har ku yaje su har ku musu komai ku bar mu Allah komai daga gaba suka ji da aka saukar da ayar jihadi sai ta shafe wannan ma'ana da aka fahimta daga ayar ba wai asalin ma'anar ayar cewa Allah shi ne ahkamul hakimin ba to shine malam yace to wanda suka ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ila innaha mimma nutiqa bi ayati sayyid ko suka ce tana da cikin wanda aka shafe da ayati sayyid dan da ce mai da salafar ashurul hurum waqtulul mushrikeena haythu wajadtum kuma yace ayati sayyid haka suka ce to wannan ayati ce waqtulul mushrikeena haythu wajadtum ta shafe duk wata ayati nuna ayati afwa da yafiya ita ce daga cikin ayoyin da ke nuna abuwa da ya biya ga kafirai wannan aya ma'anar ta gashi ne amma abin da ta kunsa shi ne abin da suke ce ayar ta ce da ta shafi abin da ta kunsa ta kunshi nan kada a yaji kafirai kuma ayar ta sai ta shafe duk wata aya da ke nuna kar a yaji kafirai yace to da haka wasu sun dauke mai ma'anar suka bi ayar ta sai malai ce walai ta kazalika ba haka bane لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا سوى الحر أبدا الله شيء أحكم الحاكم an gane ko to amma abin da ya kamata mu su waɗanda suka shigar da wannan aya cikin nasu ba sun shigar da ita bane akan wannan ma'ana sun shigar da ita ne akan ma'anan da za a fahimta daga aya da cewa kamar tun da an ce Allah akamul hakimin to ana kar a wannan ma'anan na cewa kar a yaƙi kafirai ita suke nufi da ayatul sai to da haka kaga wannan ilzamin da ya mutu layar da su ba a haka ce ba su ce an shafe ma'anar Allah a hakamar hakimin akwai lokacin da kuma Allah ba a hakamar hakimin kaga ba mai faɗin wannan ba mai faɗin wannan wanda jafe jahili ma zai faɗin wannan wanda ta nama su kila ila waɗanda suka ce wannan aya ba su a ba suna nafin wannan abu da imamu yi ya musu ilzami a kai ba shi suke da shi ba ya ce li'annahu ta'ala ahkamul hakimin abadan لا يقبل هذا الكلام النسخ وانا ما انا قلت النسخ وانا حكي دي كما سوى بعد كندي كيف وإن كان معناه الأمر بالتقويض بترك المعاقبة اللي سوى معنى السابق تفويض سلم الروح تفويض أسلم كما عبتمت معاقبة ترى أيوة كافرين قال ترى يا جن كيف يقول اللي سوى معنى تكيني da za haka wannan ne abin da suke yi kuma akan kan aka ce wannan aya wani aka kafin shi kuma abin da ya ba su yi ɗaya a kai wani abu ne da ba wanda su kansu ba sa kokonta ba sa magana ba su da wani abu cikin wannan ba sa cewa wai Allah akwai lokacin da ba su mulhakin ko an shafe zamantowar Allah a kamar hakim wannan ko jahili bai faɗi wannan balantana wanda suka yi bayani san haka malamai sai abu na gaba aya ta gaba daga cikin ayar da aka ce nasu ya shige ta alhalin ba ta da alaka da nan namun kalli saribin wala nan bai yace faɗin Allah da yace wa qululin ko da ko faɗin magana mai kyau ga mutane wannan ne, kuma alaka ne yana da cikin kalawan halaye ko faɗin magana mai kyau annabi mai ce kalmar tayyibatu sadaka kaga ba tunanin a ce wata aya ta zo ta ce yanzu kar ku faɗi magana mai kyau ga mutane ku dinga faɗa musu bakar magana da munanan magana kaga aya ba ta zo zai yi wa a shafe wannan saboda abu ne tabbatacce tsayayye kuma na mu'amala wanda yake na kyawawan halaye to amma me suke nufi da nasu a wannan kama ba ku faɗa suka ce tun da an ce ku faɗi mai magana mai kyau ga mutane kuma annabi ya ƙunshi musulmai da waɗanda ba musulmai ba to kenan an ce a faɗi magana mai kyau ga hatta ga wanda ba musulmai ba suka ce ku kenan wannan da nuna kar a yage su kuma wanda za ka yaƙa sai ba a cewa ka gaya masa magana mai kyau suka ce to ma'ana ayar ta ƙunshi kar a yaƙi kafin to lokacin da aya ta sauko cewa ya ƙi kafirai sai suka ce to tayi nasin ɗin wannan aya amma ba suna nan wai tayi nasin ɗinta da cewa da aka yi ku gaya mutane magana mai kyau ba suna nufin ma'anar da aka fahimta daga ayar na cewa ayar ki kafirai to wannan ma'anar a ce an gane makaso ne su ko. to shi ne imam suyudi ya kawo yace azzahu ba ba'dhum min al-mansukh bi ayati as-sayd ko sun kira wannan ayar cikin abin da aka yi wa nasar a ayati as-sayd da gallaqahu ibn al-hassan ibn al-hassan ya ce wannan galaba ne kuskure Da لأن الآية hikayatun amma a ala bani isra'ila ce a yi asali ita ayar ma ba umarni ake mana ba mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin yace asalin ayar labari ne Allah yake ba game da alƙawari ne ɗauka mawani Isra'ila saboda ayar ta fara da cewa eh, wa idza akhadna min taqa bani isra'ila la ta'budu illa Allah wa bil walidayni ihsana وبالوالدين كانوا يقولوا للناس كن الناس حبينا كتاتهم وإذا قلنا من هذا من إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين كان ذلك يقول للناس كن الناس haka ke nan yana ƙarƙashin labari da Allah ke ba dangane da ahalin kitabi kuma labari ba da suka ne sakamakon umarni ne aka mana cewa faɗi gaskiya faɗa mutane a sanar ya ce wannan umarnin an wannan labari ne ake bawa ya sa ibn al-hasan yake ne ga wannan aya da shiga karkashin annabi yace fa huwa khabarun lahu kuma kenan khabar ne labari ne ake bawa game da alƙawarin da Allah ya dauko mu bani Isra'il yace fa la nasafi ita kuma ba wa kawai ba a tafi labari matukan labarin nan ba umarni ya kurta ba yace wa kis ala zalik kiyasta tana da yawa ya kama ka misalai guda ku. misalin wani mara zagna mu yin fiko da an fiko wani mara zagna mu misali da guda ya maka bayanin cewa ba sun shigar da shi na su kama hakikatin amri ba na tafiya ce, cewa su sabilin lahi yana an kore haka nan abu na biyu shine in ya kawo alaihi sallahu bi ahkamil hakim yace shi ma sun shigar da shi karkashin nan amma hakikatin amri ba na tafiya duk da cewa hanyar da shi imamu suyuti ya ne Eh, hanya ce ta ilzami akan abin da su ba suka faɗa ba ya musu ilzami da cewa sun ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin mansukh ne alhalin kuma Allah Hakimi da ne a kowane lokaci idan me za a ce ba. kar wannan shi ne asalin ma'anar ayan kuma ko su ba suke nufin cewa wai an nasaka cewa Allah shi ne ahkamul hakimin su abin da ke magana a kai, abin da ayat ta kulta to nan gaba zai kawo mana bayani akan cewa to wai ku wasfaku fa'fu anhum wasfa duk irin waɗannan kuma suna da rana akwai lokacin da za a kai yanayi na musulmi ya buƙaci a ɗauki wannan aya kaga kenan tana nan ba ina sun ba tana da ga yanayi da kuke da ƙarfi da bawa to buƙatar da musulmi da kafai idan ka samu kanku cikin rauni da buƙatar sulhu to kaga nan ba buƙatar yaƙi suke da shi ba buƙatar kafa أنفعه وصفه حتى يأتي حتى يأتي الله بأمره وهذا كده وانا بيانا ذاك إلى الله wannan da wani waɗancan amma wasu bayanai ne yake yi da bayanai ne wanda su waɗanda suka ci da ayin su da su ba su nufi ba yace haka nan misali na uku wa ululin nasi hausin nan ku faɗi magana mai kyau ga mutane ibn al-hasan ya ce ai dama asali wannan kabar ne ba ma da mu ake magana magana ce ga arziki ba umarni ba ne da Allah ya wannan al'umma Allah da namu ce umarnin da Allah ya kawo umarni ya sha gare dama asalin ba umarni ba ne gare labari ne Allah yake ba mu Ba mana alƙawuran da ya ɗaukan mu bani Isra'ila daga ciki ya ce ku gaya wa mutane gaskiya kaga kenan abu mai shafe sannan kuma ko da a ce umarni ne aka mana mu aka ce mu riƙi wannan ku rage mata nauyi ko ku kashe soke da kai kashe da kai ko da ake mu aka ma umarni kaga wannan umarni bai da illa kuma bai zama zuwa domin umarnin a gaya wa mutane magana mai kyau wannan umarni ne yana nan lafiya lau annabi ya ce wa kalimatu tsayiwatu sadaka kaga yana don an ce an yi nasir suna haka an yi nasar ɗin abin da hakan ya nuna na cewa tun da ake kaɓi magana mai kyau dokar da ya ke tabarai to kuma shi wannan sai koma ƙarƙashin wancan babu ayoyin da aka tattara da yawa aka ce su sai ta yi nasar ɗin su menene hakikatin bayani hakikar bayani akai cewa duk waɗannan ayoyi ba a ɗaukar su a matsayin ana ɗaukar su ne a matsayin cewa Eh, lokaci lokaci shi yasa mana a cikin eh, tafsirin mu na ibn al-zai al-kalbi za mu farko a cikin mukaddima da ya kawo ya kawo babi musamman na wannan ya kawo maka babu ayoyin da aka ce duk sun zama mansuka da ayatul sai sai suna da yawan gaske yace duk suna cikin ayoyin da aka ce mansuka bi ayatul sai yace to kaga irin wannan magana mafi inganci shine cewa wannan takbir ayatul sai tana nan bisa ga yanayin ƙarfi na musulmai waɗannan ayoyi suna nan dangane da rauni da musulmai suke samu an gane ko ya ce wannan kenan sai abu na gaba wa kismun min al an gane ko gane ya kare gaba ɗin suke da ƙari wa kismun min al-makhsusi bar mu tafi a haka wani ɓangare wannan shi da bangare na biyu shi ko min al yana daga cikin babar tafsir ban mance ba na farko ya ce laisa minan nasfi wala minan tafsir na farko ba su ba a tafsir ba shi ne kama na wadancan ayoyi guda uku ya kama na misali da wanfi kuma ma ku ya kawo alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ya kawo wannan aya wa qulu lin nasi husna misalai inda ba ta ba ba ba tafsir ba amma wasu malamai sun shigar da shi cikin nas wannan da zai kawo mana na yanzu shi ba nasir ba ne amma yana karkashin taksir amma sai wasu malamai suka shigar da shi cikin nasir. wanda wannan shine ibarar mutakaddimin mutakaddimin suna da tasahuli da shigar da abubuwa da yawa haka mutakaddimin ko da nasik ne sai ce da shi ko da taksir ne sai ce da shi nasik to za ka samu wannan ga ibarar mutakaddimin da yawa ne malam ce to gashi babin taksir ne amma kuma an mai da shi ya koma babin nasik haka wannan bai shiga nasir? shine yace wa ismun huwa min al-maqsus la min ism al yana ƙarƙashin taksis shine maqsus baya daga cikin bangaren mansukh وبديت ابن العربي بتجريده فأجاد Arabi ya yi ينقرن ya ربي wannan ta tajridihi eh ta tahririhi yi, bi tahririhi ya yi, eh, da tahriri inganta shi tabbatar da shi da haƙƙaƙe shi in an ce tajridihi rabe shi an gane to amma tahdiri ne haka yake an hadithana ibn al-arabi bi tahdirihi ajad tahrir tabbatarwa da haƙƙa shi inganta shi ko ga misalan su nan Allah ya ce inna wal asr innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin kasala ya Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai dai fa waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na nagari sannan suka yi ma juna wasiya da gaskiya suka yi ma juna wasiya da haƙuri ta gana an ce ban da waɗannan ke na waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai suka yi wa juna wasiya da haƙuri gaskiya da wasiya da haƙuri waɗannan ba sa cikin masu asara an gane ko to amma wannan bai shiga cikin nasir kuma idan an ce an yi nasir an shafe hukuncin ne gaba ɗaya kaga ba a shafe hukuncin kasancewar mutane duk suna cikin asara kaga an dai ɗebe wasu an ce ba sa ciki to waɗanda ba shiga cikin waɗanda aka ɗebe ba ba suna nan cikin asara kaga bambancin da suke akwai saura a ciki har ila yau shi ko wannan an ɗebe waɗanda aka ɗebe wannan shi ne tafsir sannan kuma har ila yau shi innal insana lafi kusurin labari ne ba umarni bane ne daga labari ne adam yana cikin asara kuma sun ce labari layinsa wannan ne kenan haka nan Allah ya ce wa yattabi'uhum al ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun bace illa alladhina amanu wa amilus salihati wa dhakaru Allah katiran antasaru min ba'd ma zulim kaga an ce wa yattabi'uhum al ghawun mawaka da ke biyar su ne batattu batattu ke biyar mawaka Yalla ya ce lari na amur sai dai fa waɗanda suke imani suka ta ayyuka na ƙwarai ga waɗanda ba sa zamantowa cikin batattu ko ko ba sa zamantowa cikin mawakan da batattu ke biyar to kaga nan istisna'i ne har ila yau ba wai an ɗauke hukuncin bane gaba ɗaya an dai ɗebe wasu daga cikin wannan matsala su ne waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai su waɗanda ba su yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai ba sil suna nan a ciki kaga kenan ba hukuncin aka shafe gaba ɗaya ba an fadda wasu ne daga ciki ta wannan shi ake kira tafsir na sai ce ah, ga wani misali fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi ire-iren waɗannan ayyuna da suka da yawa da suke cewa duk sun shiga ƙarƙashin ayatul saifu duk ta shafe ba a fu ku yi afuwa wasfahu bi yafiya har zuwa yaushe ya yi ati Allah bi amrihi a lokacin Allah zai zo da al'amarinsa an gane suka ce to ka kaga da Allah ya zo da al'amarin da shi ke yafiya da kauda kai sun ɗauke amma kaga wannan shi ma istisna'i ne kamar istisna'i ne ta tafsiri ne cewa har zuwa wannan lokaci idan wannan lokaci ya yi to shi kenan yafiya da kauda kai za su dakata ga waɗanda hakan ya kamata ya kasance a kan, ba ga kowa ba ko da bayan wannan ba hana ka yafiya ba ga ɗan uwanka musulmi ba hana ka yi kauda kai ba ga ɗan uwanka musulmi to kaga kenan banda musulmai banda waɗanda ya kamata ka yi yafiya da kauda kai gare su ba za ka kenan kun ga ayar ba ta ɗauke yafiya da kauda kai ba gaba ɗaya ba ta ɗauke su daga wasu mutane A cikin waɗannan taksisi ne ba wai cikin babin nasu domin shi nasu ɗauke hukunci ke gaba ɗaya ya kawo wani shi ko taksis hukuncin na nan kuma yana kan wasu iyaka wasu daga cikin waɗanda hukuncin ya hau kansu aka ɗebe su aka fi da su to shi ne ma'anar taksis yace wa gairu zalika min al da wasu waɗannan daga ayoyi allati khussat bil istisna'i wacce aka mata tafsisi ta hanyar istisna guda kama na ayoyi da aka mata taksisi ta hanyar istisna guda biyun farko da ya kawo wal asr inna al insana lafi khusr illa na amanu kaga illa na amanu istisna ne gaskiya haka nan da yace wasu ala'u tabi al ghawun kan aka ce illa na amanu kaga shi ma na istisna ko ko gaya gaya shine hatta an gane fa ku wasfahu hatta ya ce Allah bi wannan shi ne gaya Ke sai wa kad ka aman a ha fil mansufi duk wanda ya shiga duk cikin nasar wala ya ce yi kuskure kuma haka ne don wannan ba su cikin nasar shi nasar ɗauke hukunci gaba ɗaya zuwa da wani idan aka ɗaya bai ɗauke hukunci a kan wasu aka bar hukuncin yana nan kan sauran to wannan shi ne tafsir to haka wannan min babin tafsir ne yace haka nan wa minhu ta'ala da Allah inda Allah yace wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri mata mushrikai haske sun yi imani kaga mushrika ya kunshi duk wata ke shirka ko irin shirka da wacce ta bauta ma gunki daga sunan ta mushrika da wacce ta bauta wani dan adam mai rai ko matacce daga sunan ta mushrika da wacce ta bauta ma rana sunan ta mushrika da wacce ta bauta ma mala'ika a ga mala'ika inda suna da matsayi a gun Allah amma duk wanda ya bauta musu ya zama musiri sannan da wanda suka bauta wa annabawan Allah musamman masu bauta wa annabi Isa ko Uzairu kaga wanda suka bauta wa annabi Isa da wanda suka bauta wa Uzairu sun zama mushrikai saboda sun bauta wa annabi Isa tare da Allah kaga wannan sunan mushrikai ya gangame duk wanda ya hada wani da Allah a gurin bauta da haka da Allah ya ce wala har ta hatta yu'minna duk wata mushrika ta shiga da mushrika mai bautar gunki da mai bautar almasihu da mai bautar mala'ika da mai bautar uzairu in da an haɗa wani da Allah ba duk wanda ya haɗa wani da Allah ya shiga cikin wannan ayar Allah ya hana a wurin matan da ke shirka yace kuma suka ce kila innahu mansukhun wal muhsanati min alladhina utul kitab wasu ka ce to wannan ayar an shafe ta da faɗin Allah wal muhsanatu sune kamammu kamammu daga cikin ahalil kitabi ko waɗanda suke ba bayi ba wal muhsanatu nan an fassara su da alhara'i cewa an haramta an halatta wa muminai matan ahalil kitabi amma ba bayi ba ya ka eh, ba kitabiya idan ba baiwa ba ce to ita ce muhsana a nan a wannan ayar haka tana iya auren baki tabiya wacce take ba baiwa ba kuma baki tabiya ana nufin ba yahudiya da manasariya kawai mushrikai su kun ga ba sa ciki kaga tunda mushrikai ba sa cikin ahlul kitabi kaga haramcin auren mushrikai yana nan har ila yau ba cikin mushrikai da su ma waɗannan kirista da yahudawa kaga akwai mushrikai cikinsu. su abinda kirista suke sunan shi shirka suna hada annabi isa almasihu da allah wurin bauta kaga sun zama mushrikai amma cikin mushrikan sai aka ce da waɗannan aka koda ma yahudi yana bauta ma uzairu ko ba sare ka tabbata yana bauta wa annabi isa ba ana iya auren mata ba yahudiya ko ba nasariya da shirkin da suke saboda mai saboda wannan istisna'i idan Allah ya kawo wannan ayar ya nuna ana iya auren su gane wannan ko to kuma shi ma wannan min babin tafsis ne domin an ɗauke hukuncin daga ahalil kitabi haramcin aure an ɗauke shi daga ahalil kitabi amma har yanzu haramcin auren na nan akan mushrikai kaga bai halatta ka aure mushrika duk inda kake in ba ahalil kitabi ba su ma saboda Allah ya ɗebe su yayi tafsirin su haka wannan aya in ma shi ita ma tana ƙarƙashin babin tafsir ba babin nasakh ba ma ne ya kawo cewa wanda suke shigar da su cikin nasib sun yi kuskure wa inna ma huwa maksusun bihi wannan taksis ne saboda sil hukuncin na nan yana hawa kan wasu su ne inna ba yahudawa ba ba Musulmai ba nasara ba amma kuma musulkai ne wa kismun ga kashi na uku ya ce mana kashi uku kashi da ɗaya laisa minan nasi fi shai wala minan taksis shi ba nasi ba shi ba taksis ba kashi na biyu babin taksis yake shiga ba babin nasir ba sunan da muka gama yanzu an gane ko to ga kashi na uku wa ismun rafa ma kana alaihi al-amru fil jahiliya shi ko ism an samu nasar, amma nasar din ya dauke wani al'amari ne da aka saba da shi a jahiliya an gane ko alhalin abin da suke nufi a nasar asali shine zamana aya ta saukar da hukunci cewa yi kansa daga baya sai ta zo ta ɗauke wannan hukuncin fara'i a yi ko kar ku yi kaza daga baya a saukar da hukunci cewa yanzu an ba ku dama ku yi ga wannan shine ma'ana sai an saukar da hukuncin ana yi sannan a zo a saukar da aya ta shafe hukunci to wannan kashi da zai kawo mana shi ba aya ba ce ta sauka ta ce a yi wannan abu amma al'amari ne da mutane ba sun saba abin sai aya ta zo ta karkatar sai wasu ka ce to wannan ya zama tafsir an gane ko to shine malaikai sai nuna maka bai zama taksis ba a bai zama nasakh ba saboda nasakh sai in an saukar da aya ayi abu kaza sannan aya ta zo ta ce a dakatar ku daga aka samu nasakh amma abin da mutane suka saba da shi suke aka ce kafi ba a kira shi nasakh an gane shi ne wasu suka shigar da shi karkashin shi ne malam zai bayanin sa Ta ce kismun rafa'a ma kana alaihi al fil jahiliya ya ɗauke abin da dama an kasance ana yi a jahiliya ba aya bace ta ce a yi a'a an riga an saba da shi a jahiliya sai hukumin musulunci ya zo ya ɗauke kamar tabanni kaga tabanni sun saba da shi a jahiliya da musulunci ya zo sai ya ce ya hana tabanni sai wasu ka ce to zuwan da musulunci ya ce ya hana tabanni ya yi nasa da ana yi to amma abin da ya sa malamai suka ce bai shiga nasa kai da can ɗin da ake ba Allah ne ya ce ayi Ba Allah ne ya ce ayi yanzu kuma ya ce kar ayi da sai a ce su an yi nasu amma dama mutane su ce abin su Allah ce ta karfe wannan shi ne kashe ya ce au fi shara'i iman na ko abin da an saba da shi a shari'un waɗanda suka gabace mu su a shari'a su ga da al'amari amma da musulunci ya zo sai ya shafe wannan ya ce mu ga yadda nami yake malam ya ce au fi awwalil islam a farkon musulunci mutane sun saba da aikata wani abu amma ba wai musulunci aya ce ta sauka ta ce ai ba a'a su mutane a farkon musulunci sun saba da kaza sai aya ta zo ta ce daina walam yanzil fil qur'an amma fa ba a sauka a cikin alqur'ani cewa ayi daga ba a dawo a ce kar ayi ba ko waɗannan abin ko abin da suka saba da shi a jahiliya ko abin da suka yake shari'ar waɗanda suka gabace mu kamar yahudawa da nasara ko abin da mutane suka saba da shi a farkon musulunci amma ba aya ce ta ce ayi su suka saba da abinsu iyaka aya ita ta zo ta dakatar da wannan abu dakatar wanda aya ta wannan abin shine wasu ke cewa da su amma abin da malam su yi ke nuna mana wannan bai zama to a su saboda dama ba aya ba ce ta ce a yi sannan daga baya ta zo ta ce kar a yi idan ka samu aya ta ce a yi daga baya ta ce kar a yi to wannan shine nasu amma dama aya ba ta ce a yi ba mutane su suka saba da abin ta qur'ani ya zo ya dakatar ya ce to a gurinsa wannan ba a kiran shi nasu ya shiga misali ka ne bukatar nikahi nisa abai kaman haramta auren matan ubanni Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma kala. kada ku kuskura ku aure duk matar da mahaifin mahaifin iyayen ku maza suka aura duk matar da ubanka ya aure ta to haramun ne gare ka kai ka aure ka ga wannan a jahiliya su lafiya lau suke zaran uba ya mutu cikin ƴaƴansa wani kawai sai zai jefa wa karamar matarsa matar da duk ba ita ta haife shi ba a kowace yana iya aura cikin sai jefa mata kyalle shi kenan ta zama tashi ya gaje ta to shi ne musulunci ya hana wannan kaga wannan al'amari ne suka saba da shi a jahiliya da ba qur'ani bane yace ayi ballantana a ce ai nasar da ka qur'ani ya dakatar da wannan mummunan aiki wa mashru'iyatul qisasi wad diya hakanan shar'an ta da qisasi kaga qisasi in ka kashe a kashe idan an yafe to a ba da diya ko idan kisan ya zama na bisa kuskure ne a ba da diya kaga shi ma da ba aya ba ce ta sauka cewa kar a yi kisasi a gaba aka zo aka tafi za a yi kisasi ko da aya ce ta sauka cewa da kar a ba da diya a gaba aka saukar da ayar ba da diya balla tana zama cikin nasa an gane ko kun ga duk wannan bai zama cikin annasa kamar yadda malam ya nuna mana na sai sai mene ko ka ji ya tafi gona kana duba gogo <laughs> ɗauke to shi ke da lokaci da karatu bar mu samu tsaya ya ce wa hasar talaki sai talaki ta kaita saki a uku da can a jahiliya suna saki da a dade kaga da musulunci ya zo ya takaita a uku ba a cewa na sakai saboda dama tsarin ba musulunci ba ne sau kan cewa a yi ya ce wa haza idkhaluhu fi qismin nasiki qadibun wala ya ce shigar da wannan cikin nasiki yana ɗan kusa ana iya ɗan rufe ido a shigar da shi yace walakin adamu idkhalihi aqrab amma farashin shigar da shi shi yafi wa huwa alladhi rajahahu makki shine abinda al-makki bin abi talib a cikin littafin sunnah al-qur'ani wa mansukhihi ya rajaha wa ghayruhu da wanin sa wajhu ka ce ai dalili shine bi na zalika law qudda fi nas ba za a kirga wannan a cikin ya yace la qudda jami'ul qur'ani da sai an kirga dukkan qur'ani shi ma zama nasik ليس إذ كله أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب ليس أنت لما كنت ذكر القرآن كنت في يوم أيونسا yana ɗau raba mini da abin da da jahiliya suke yi ko abin da ahalin suka suke qalu wa inna ma haqqun nasiki wal mansuki an yakun an yakuna takuna ayatan ka aya ka'ida shine aya ta shafe aya ma'ana hukuncin da aka shafe da zama da dama an saukar da aya ta ce a yi sai kuma aya ta zo ta ce kar a yi to wannan shi ne annasa. amma ne ya ce in ta ha maganar makin gina mai ta kare ya ce na'am annau al'asiru minhu dan zai talikinsa shi su yi ya ce na'am kana iya cewa nau'in nan na ƙarshe wanda muka kawo yanzu wa huwa rafi'un ma kana fi awwal islam abin da ya dauke abin da da yake a farkon musulunci idan idkhaluhu aujahu min al-ismayn qablahu zaka yi cewa shigar da shi ya fi waɗanda suke kafinsa yana iya yana nufin waɗanda suke kafinsa ko dai na jahiliya da ko kuma na ahlul kitab wannan shi farkon musulunci yace idza alimta zalika idan ka san wannan kharaja min al kharaja min al ayat allati awradaha al mukthiruna al jamm فقد خرج هو فقد خرج من الآيات التي أوردها المكفرون الجم الكثير yace idan kasan wannan za ka san cewa masu yawai ayoyi da yawa as-safi wal afu ko wanda suka kawo ayoyi na yafiya cewa duk an shafe su da kunna inna ayatul sayfi lam tansahha idan muka ce ayatul saifi, ba nasab din su kai ba wa baqiya mimma da lidhalika adadun yasirun amma ga abin da zai saura ga nasar ayoyi ne kalilan wa qad afradtuhu bi adillatihi fi ta'lif al Ya yace ni kuma na riga na fitar da shi a cikin wani littafi na da nayi littafi ɗan dan shi latifin ba mai girma ba yayi shi gaban da waɗannan ayoyi da suka saura na nasir ya ce wa ha ana uriduhu huna muharrar ya ce ga abin da na kawo a wancan ɗan karamin littafin zan kawo shi a nan kuma ina da inganta shi ba nan zai kawo a nan za mu tsaya yanzu abin da zai kawo mana shine ayoyin da shi a gunsa su ne hakikanin wanda na suke shige wanda ba na suka shige ba ta ba ta fifi ba ne sannan kuma ba wai nasu bane bi shar'i ma qabla na a'a shine nasu kan na hakika ba za su kawo kawo to zai kawo mana su insha Allah akan su zamu tashi karatu da zuwa Allah ya kai wasu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh